Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na tattaunawa da 'yan dambe ko masu gidajen dambe a wani lokaci ma har ya tsakuro masu kallon dambe. A wannan rana muna tare da ƙungiyar damben jihar Nasarawa wato Marban ya Idris Bambarewa. Kuma zai gaya mana irin gagarumin wasannin da ya haɗa a wannan sati a ranar Ladi wanda za a yi ajo na wato labaran ɗan kwamba wato sarkin makaɗan damben jihar Nasarawa a nan ya. Idris Bambarewa barkan ka da shigowa wannan fili. Barka da Aliyu Muhammad. To ya al'amura. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. kamar yadda muka san dai kuma za a yi na matasa kamar dambe talatin ko ashirin haka sha Allah wanda mun shirya 'yan wasa daga gefen kudu gefen gurmada wanda kuma dukkan su mun ɗauki list su mun ɗauki abin nan saboda yawan su do a yi wasan ɗaya bayan ɗaya do a inganta 'yan kallo. a wasa na farko wanda za a yi shine za a maimaita damban nan da yan kallo suke so su gaya za a kasance inda dan aliyu na dan shago ya je gida ya ce shi babu wani dan da yake jin haushin shi yanzu kamar autar na aisha yana son a kara maimaita wannan damban a tsakanin shi da shi da autar na aisha sannan akwai dambe tsakanin bahagon autar mamman da shi da shagon bahagon alkansila damban dan aliyu da autar na aisha damban naira ɗaya naira dubu ɗari ne shi ma za a yi sannan akwai damben naira dubu ɗari tsakanin bagon autan mamman da shi da shagon eh, bagon um, alkansila ah, sannan akwai dambe da za a yi tsakanin rabin shagon ebola ah, da shi da bagon 'yan sanda shi ma wannan dambe ne na ajo wanda za a yi na labaran ɗan gomba ah, akwai wasanni kala-kala wanda za a yi nan gidan sannan akwai dambe tsakanin tula da auta biyar akwai dambe tsakanin ilele da shi da ɗan yanar tula akwai sharan dambe daga nan garkuwan dunan bata je mu ba shi da garkuwan kurma a akwai wasanni kala-kala wadda za a yi a wannan gida in Allah ya kai mu wannan lahadi ajon labaran dan gwamba wannan mawaƙin dambe wanda kowa ya san shi a duniyan waka saboda haka mun shirya wannan biki ne na musamman don a yi wasannin da zai burge 'yan kallo kuma ya inganta su. zan barewa wannan wasanni da kara na adana wasu sarkin makaɗin jihar Nasarawa Haji da Karantan Gomba. Wasa wanda bayan wannan wasa da ka haɗa akwai wasanni da ka haɗa da aka hada ne na kasuwa ko kuma dai iya wannan wasan za a tashi. A'a wasanni a da ai wasannin kasuwa ka san mu ba mu hura wasan ma damban eh, damban competition sai kamar irin sha biyu da wani abu saboda akai kusan karfe ɗaya ana yi zuwa ɗaya da rabi saboda wasanni ne wanda za a yi shi suna da yawa so ana farawa da wuri tun daga misalin tara zuwa goma an fara wasa har zuwa wannan lokaci ai kai kai dai kana kallon irin wasannin da ake yi to wannan satin ya fi kowane sati saboda yan damban zuwa kawai suke ta yi saboda azumi ya riga ya zo kowa yana kokari ya samu abin da zai samu duniya za ta ce kai a shi tabaran dan kwambo ajo duka ba da zuwa kuma ga shi ta ƙara masa wani ado masu sauraro da kallo za su ji me ya sa ka da masa wannan abin da ya sa na shirya mai wannan ajo saboda azumi ya riga gabato ya kamata in kana tare da makaɗinka ka tallafa mai kuma a dokan tsarin dan harkan dambe babu wanda ya kamata ma mu taimakawa a wannan harka kamar makaɗa da 'yan dambe saboda menene shi makaɗi kamar mu da muke nan ma misali yanki Abuja wata rana a samu wata rana ba a samu ba kaga damban mu ya zama to daga Asabar sai Lahadi to ajon nan shine wanda zai dan rage musu radadi da abin da an samu su dan rage damuwar sannan ga yanayin abubuwa sun yi tsada kayan kiɗa sun yi tsada abinci ya yi tsada kuma kasan su makaɗa mutane ne masu iyalai da yawa to mutum da ya zama to yana ɗan samun abin da zai ɗan rage ɗan matsalolin shi ba a cewa ai abin da kamishin na ya kaurace mai daga duk matsalolin shi a zai ragewa zai yi kuma ina ganin wannan ajin ne wanda ya kamata ka yi ma mutum ya san ya samu saboda ɗan abin da zai samu wurin yan kallo wannan ya bashi kaza wannan ya bashi kaza duk Kaba ba za su taru ba amma ka gana adan nan za a dunkula su ne rana ɗaya a bashi sai ya fi ganin darajar su sannan ni duk makaɗin da yake zama gidana idan ba a manta ba duk makaɗin da ke zama ne a shekara so uku nake mai ado saboda menene idan ka zo farko ka ɗan tafi wata biyu wata uku zan maka ado ka zo wata biyar wata shida zan maka ado ka zo an fara da ka tafi wata, tara wata goma zan maka ajo, kaga ya rage saura wata ɗaya kenan ka tafi to zan maka wannan saboda menene ya zama to cewa ana rage maka rambi saboda ita rayuwa sai da tallafawa masu kallon da sauraron mu dai muna tare da Idris Bambarewa wato mai gidan dambe a marabin yanya jihar Nasarawa kamar yadda kuke jin mu muna tattauna da shi akan wannan shirye-shiryen manyan ajo da yake yi wa 'yan dambe da makaɗa. Idris Bambarewa an ga a baya wannan sati wanda ya wuce ka shirya wa wato kamar mu ce su inda da shi da shagon mada wanda ka shirya musu wannan shararren ajo wanda kuma aka aka sallame su wanda ana sa ran cewa za su bar dambe daga wannan ajo ya batun barin damben nasu abin ya zama wannan ko kuma dai abin yake to alhamdulillah shagon mada da muka mai ajo mun yi waya da shi Aminu dan auta kungiyan Katsina kenan ya ce dama ya neman mai aiki a jihar Katsina an nemo mai aiki irin ta mai ake cewa karota hmm. to kungiyan ka suna sai ta kira ta ce to idan na yi da Allah tura shi ka suna kuma mun sa shi a mota da abin da ya sauka mun bashi ya tafi ka suna kuma in Allah da shi kungiyan ka suna zai neman mai wannan aiki saboda idan mutum ya bar dambe bai da aikin yi dole ya dawo damben hmm. saboda a hanyar da ka sani idan ta bace maka akwai matsala tunda babu yadda za ka yi hmm. saboda haka shi kuma inda an kira ni an ce min shi ma ya je gida to hmm. kaga wannan abin farin ciki ne wanda ba za mu iya cewa lallai sun bar wannan damben ba ko ba su bari ba hmm. to mutum ko bai barin sana'a ya samu wani abin yi hmm. kuma abin da suka samu din nan mai yiwuwa su yi dabara da shi san shi kuɗi komai yawan su idan ka same su in baka san yadda zaka yi ka tattala su ba ba za su ma amfane ka ba to amma in ka samu kaɗan masu albarka ka san yadda zaka yi ka tattala su alhamdulillah ina ganin zaka iya sanin me ya kamata kai ka taimaki kanka ah, kamar shi shagon ma da ajiya ma mun yi waya da shi kungiyar ka suna ya ce in Allah yadda ya riga ya iso kuma za su neman mishi wannan aiki din tunda shi dan jihar Katsina ne kuma za su yi abin da za su tallafa mishi wanda ba zai taba mantawa da su ba wanda in masha Allah shi shagon da ya samu aiki yanzu na karota a jihar Katsina mm. kuma alhamdulillah mun ji daɗi da abin da kungiyar Katsina ta yi mun ƙara ba mata mun jinjina mata kuma muna son duk su kungiyoyi su kwatanta da irin wayannan abubuwa tsofaffi 'yan damben na a dinga jawo su ana tallafa musu kaga kamar kunnari har Allah ya dauki rayuwar shi shi ma yana aikin karota a jihar Kano hmm. ya samu aiki a jihar Kano yana yi yana yi yana yi kuma ya sirar da mutuncin shi har ma yana tallafawa ma wayansu hmm. kuma har ya samu babban masayi ma kafin Allah ya dauki rayuwar shi saboda ka muna farin ciki da duk wani kungiya da zai tallafawa wa ɗan dambe daga daga ko ina yake a Najeriya to me fatan ka a ƙarshe a fata na a ƙarshe shine ina fatan Allah ya sa a wannan ajo na labaran lafiya a tashi lafiya kuma 'yan wasa da suka zo wannan gida muna so Allah ya sa su yi wasa lafiya su koma gidajen su lafiya ko masu kallon mu dai gashi za a shiga filin wannan ajo na su Kamalu shagon mada da shi da indawon da za a fafata ah, ga jama'a sun shigo wannan gurin ajo na ku me maraba da zaka musu to a gurguje kun ji dai za a shiga wannan aji kun ji kamar yana kowa da kowa barka da zuwa